Deutsche Welle ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na uku cikin jerin wasanmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna kisan mummuƙi. A wancan kashin, Laure ta ziyarci ɗanta Anas a asibiti. zube waye a makaranta amma har yanzu ba a tabbatar da abin da ya same shi ba haka kuma sai gashi mutane da dama sai rashin lafiya suke yi a garin 'yan turame shin wannan wata annoba ce ko kuma tayu hakan na da alaka da jibge da gwalon masana'antar karafa ta kakarawa da ake yi me ma suke jibgewa ne a cikin kogin za mu ji yadda abin yake amma yanzu bar mu saurari laure da shugabanta malam tanko ga can dai sun fita cin abincin dare a wani otal na alfarma daga farkon wannan kashin mai taken guba ta shige shi. To ya jikin ɗan naki? In ce ko da likitan nawa yana kulawa da shi sosai. Ƙwarai kuwa, Anas yana murmurewa a gida, ya samu sauƙi sosai yanzu wallahi. Na gode fatanku. Da ka sa ka ya duba ɗana, ya kuma tabbatar min da cewa gujin na fitowa za a kawo min. Yaushe kenan? ito eh ya ce ko zuwa dare ne a gaskiya na ji daɗi ba don ka taimaka man ba da sai dai in ta faman jira ban san abin da ke damun ɗana ba da kyau ai hakan ya fi to mu bar wannan magana ina jin ya kamata ki dinga saka kayan za su baki kariya idan kin zo aiki masana'anta <laughs> ni kamar me kana nufin in saka rigar kariya da dogayen takalman roba da abin rufe fuska ga safar hannu da kuma hular kwano duk a cikin ofis ko dai kana ninyan mai da ni bangaren narka karafe ne <laughs> aikin san ba zan taɓa yin wannan ba amma waɗannan kayan kariyar don lafiyar ki ne kawai kin ga dai abin da ya faru nan lokacin da ƙararrawa fita gaggawa ta kama ba abin da na yi illa ƙoƙarin kulawa da ke to ka kyauta kan amma ina ganin hakan ba dole ba ne yau gwatanku wai ko ina mutumin nan da aka yi ta nemansa an gansa kuwa eh mun gan shi amma dai amma me ya to bai kai labari ba dai laure wayo allah sarki me faru mun same shi ne a sume kusa da na'urar narka karafa mun kira bangaren ba da agajin gaggawa sun kuma kai shi asibiti amma abin takaicin shine a hanya ya mutu sai dai ina zaton malaria ce wani irin bala'i ne wannan a gaskiya hankali na ya tashi ni ban ma san me zan ce ba tanku ka san shi ne yana da iyali kinga laure ni fa ban gayyace ki don mu tattauna batun aiki ko wasu matattun ma'aikata ba au to shi kenan habaki kuwa ki din nuna min kamar baki fahimce ni ba na laure kina dai so ne ki ja min aji kawai haba tanku. kafin mu ci gaba da wannan magana ina so ka saurare ni da kyau duk da cewa ba miji ne da ni ba amma hakan ba shi ke nufin a matsanike ba na yi kama da wanda yake bin irin marasa mazan nan da suke a matsane mm, ni dai ba a ji a baki na ba ya kuri uwar gida na zaunar da ke ko kamar da kika gani yau aiki ya sha mana kai Kika ce sunanki soya ba ko? Eh, soya ba sani nake. Ni ne Sufeto Hamisu, me ya kawo ki? Maganar mijina ce ɗan babai, Allah bai. Uwar gida, ba aikin 'yan sanda ba ne shiga cikin rigimar tsakanin miji da mata. Ba haka ba ne Sufeto. Mijina ya kasance mutumin kirki. Ya kasance mutumin kirki, wato yanzu ba mutumin kirki ba ne a wajenki ko? Ai ya rasu. <laughs> ya rasa ransa a wajen aiki. ma'aikaci ne a masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa. To ina ce ake alhinin rashin sa, amma me ya haɗa mutuwarsa da 'yan sanda? Ban sani ba, amma dai na san ba malaria ce ta kashe ɗan baba ba. Me kike nufi? Ban gane ba. Wannan ita ce takardar bayanin dalilin mutuwarsa da Dr. Magaji ya bani. Shi ne likitan masana'antar, kuma shi ya yi gwaje-gwaje a kan gawar mijin nawa. Ta nuna cewa malaria ce ta kashe ɗan baba. amma ba ita ba ce na tabbatar da haka wato dai kina da shakku akan rahoton da likita bayar ko na san miji na sarai ba wata malaria da take damunsa don allah ku bincika menene ko kuma waye kashe mijina kin ga uwar gida na san cewa mutum ya rasa wani na jininsa abu ne mai ciwo amma kin san fa ba abin da zai iya dawowa da shi ba cewa ne ka dawo da shi ba abin da nake so shi shine ku binciko gaskiyar al'amarin ku binciko abin da ya kashe shi ta yiwu masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa na kokarin ɓoye gaskiyar lamarin ne game da mutuwarsa malama masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa masana'antar da kike zargi da hannu a mutuwar mijinki ita ce ta taimaka da rufin kwanon wannan caji ofis din sun kuma taimaka wa wannan caji ofis din da motoci har guda biyar haka kuma suna ƙoƙarin taimakawa da ƙananan kwantunoni da za a yi amfani da su a matsayin ƙananan ofisoshi a wurare daban-daban kuma wannan masana'antar su suka sake yi wa gidaje fenti a cikin gari na ma tabbatar ma kina zaune a daga cikin waɗannan gidajen ko ba haka ba kuma yanzu so kike na tuhumin wannan masana'antar mai kyakkyawan niyya da kisan kai haka ne ko a gaskiya dr idris ban san irin godiyar da zan maka ba jin an samu sakamakon gwajin da aka yi wa ɗana shi ya dawo da ni gida na ji daɗin hakan kuma kimin afuwan dawowa da ke da na yi laure amma ina jin bayanin da zan maki yana da matukar mahimmanci a haba kakka ji komai dr idris abincin dare kawai muke ci sai kuma <laughs> haba ko ma dai da wa kike tare ainihi bai shafe ni ba mama ina iya shigowa a shigo mana ɗana ya jikin naka na samu sauƙi mama a yanzu ma ina jin zan yi koma makaranta to ka ji dakta zai iya komawa din yana fa asarar karatunsa kuma gashi a ƙarshen shekarar na za su zana jarabawa na fahimta amma ni a gani na gara ana sai dan ƙara hutawa na yan kwanaki yauwa wai yaya ko yanayin karatunsa yake cikin yan kwanakin nan eh to na lura bai cika mai da hankali ba kuma yaro ne mai hazaƙa amma ban san me ya same shi ba a gaskiya hakan na iya faruwa saboda yanayin da yake ciki me kake nufi dakta eh to mun sami sakamakon gwajin jininka anas ciwon cikin da kake fama da shi na 'yan kwanakin nan alama ce ta wani babban al'amari to me kake nufi masu aikin gwaje-gwajen da ke aiki a asibiti na sun duba jinin anas sosai sun kuma gano akwai burbushin dalma a ciki dalma dalma dalma dai ta karfe haka ne danki yana da gubar dalma guba kuma dakta ina buƙatar sake wasu gwaje-gwajen don gano ainihin matakin da gubar dalmar ta kai amma amma me hakan yake nufi mutuwa zan yi kai dakata anas ba maganar mutuwa ake ba dr idris ta yaya darma ta shiga jikin ɗana ba ni da masaniya akan hakan abin da na sani shine gubar dalma na iya shiga cikin jikin mutum da kaɗan kaɗan zuwa wani lokaci takan ɗauki watanni ko ma shekaru ƙurar dalma da kuma fentin da ke ɗauke da sinadarinta su ne abubuwan da suke shiga cikin hanyoyin jini to amma ni ban taɓa taɓa wani fenti ko ƙurar dalma ba ta yaya na samu wannan gubar a jinina ta iya yiwuwa kuma mutum ya sha ruwan da ya gurɓata da gubar kamar ruwan da ya biyo ta tsohon bututun da aka yi da karfin dalma wannan fa gidan na kamfani ne kuma kusan sabo ne to idan haka ne ni ma ai ya kamata in kama da ita gaskiya ne laure amma yara sun fi saurin shiga haɗarin kamuwa da gubar karafa alamomi sun fi saurin bayyana ga yara ba kamar manya ba laure akwai abin da ya kamata ki lura da shi gubar darma na iya shafar kwakwalwa da yadda girman mutum kan kasance musamman ma ga yara mafi muni ma idan abin ya yi tsanani akan iya rasa rai me cewa fa kai har akan iya rasa rai duk da Da wannan tambayar muka kawo ƙarshen kashi na uku na wasanmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna kisan mummuke. ko mai laura za ta yi tun daga shi yanzu ta san cewa ɗanta ya kamu da cutar gubar darma kuma ta yaya gubar karafa ta shiga jikin ɗanas kuma me zai faru da wannan sabuwar alaƙa tata da shugabanta malam tanko ku biyo mu zuwa kashe na gaba domin jin yadda za ta kasance idan kuna son sake sauraron wannan shirin ku ziyarci adireshin mu yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka kuna kuma iya bayyana mana ra'ayinku ta shafinmu na facebook sai mun sake saduwa a wani sabon shirin ku huta lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.